studio Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A cikin labarin namu za haɗu da wata 'yar takarar zaben 'yan majalisa ta farko da sunan jihar Arlita yankin Agades za ta bayyana dalilan da suka tura ta da kuma burin da take so ta cimma. ya al'ummomin yankunan da ke fama da matsalar tsaro na yankin tilabiri suke shiryawa zaɓuka masu zuwa. rahotonmu kuma na musamman za mai da hankali kan bunƙasa hanyoyin samun kujerun mukami ta hanyar doka kan kaso da ke magana bisa madafin iko na mata. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya jagoranci a yau da safe a cibiyar Muhammad Gandhi da ke nan birnin mai da wani zaman taro karo na 47 na kwamitin ministocin harkokin waje na ƙungiyar musulunci ta OCE. Tawagogin ƙasashe 57 ne suke halarta wannan zaman taro na kwanaki biyu inda za a mai da hankali kan taken haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙi da ta'addanci domin zaman lafiya da ci gaba. A salama a Litinin Manjo ta likitar yara da ke aiki asibitin Arlit ita ce mace ta farko a tarihin demokaradiyya Arlit da za ta takarar zaben 'yan majalisa da sunan jihar. Tana fatan zaɓuka su gudana cikin yanayi mai kyau kuma ta bada dalilan da suka tura ta ashe takara a salama a Latin a cikin rahoton Usman Umaru. na aje takara majalisar dokoki wadda shekara an allah ya kai muna cikin masu rai da lafiya depute a cikin jihar arlit kari ne na farin wanda aka sa mace a takara ta majalisar dokoki a cikin jihar arlit babban guri na mu mata mu samu abin yi kuma mu samu mu tallafa ma mu maza jenes da take nan tunda ita mace ita ta san ciwon iya kan mace kan namiji duka mace ta san ciwon shi gaskiya akwai matsaloli da yawa da muke fuskanta da mu da mu. kira da nake ga yan uwana mata su fito da fifi su goya mini baya ci gaba mu mata mun same shi a fanni da yawa mata dama da yawa suna da sana'a yi jari ne babu ina ganin mun yi yaƙi da talauci Shirye-shiryen zaɓuka masu zuwa na watan Disamba a yankunan da ke fama da rashin tsaro a Nijar na tafiyar hawainiya musamman cikin yankin Talaberi. Al'umma na cikin fargaba da tsaro a cewar coordinator kwamitin haɗin kai na zaman lafiya tsaro da zaman jituwa na Tilaberi. Amadu Haruna mai ga tawar tarho a cikin rahoton Rafika a Tayar. A zahirin gaskiya za a fuskanci matsala bisa ga gudanar da zaɓuɓɓuka yadda ya kamata a cikin wannan karkara saboda har yanzu akwai fargaba da tsoro da za su hana wasu mutanen fitowa su yi zaɓe. A ranar Lahadi da ta shuɗe cikin karkarar Bani Bangu inda aka yi awon gaba da motar ɗaukar marasa lafiya har ma an kashe wani mutum. Kenan rishin kwanciyar hankali na nan don haka mutane ba za su sa samu kuzarin fitowa ba. A cikin kwamin 45 da ke jihar Tilaberi akwai kwamin da dama da ba a wa rubutun sunaye ba. Kenan ko ba za su iya zaɓe ba tunda ba su da katin zaɓe. Banna tunanin ganin gwamnati zai iya sanya jami'an tsaro a kowace rumfar zaɓe. abin yana da wuyar aiwatawa kuma gashi mutane na damuwa da kwanciyar hankalinsu. Fassarar Gungu Muhammad ne kamfan wadda kai kan hulɗa ta gari tsakanin jami'an tsaro da kuma fararen hula da hukumin Tsibiri Duci suka gudanar tare da tallafin kungiyar OEM wadda kai ya shafi zaman lafiya tsaro da haɗin kan ƙasa a cikin ƙauyuka da ke kan iyaka da Najeriya da na hukumomin Tsibiri Dumega da Gishime na bara bar musaktaren kungiya na jihar Tsibiri ta wayar tarho a cikin rahoton Abdulaziz Danyuma. Mun yi zagaye tare da jami'an tsaro da duka masu ruwa da tsaki na gundumar. Kowa a nasa bangare abin da ya shafe sa ya yi ƙoƙarin faɗakarwa ga al'umma a kan su baiwa jami'an tsaro haɗin kai. Mun nuna wa jama'a jami'an tsaro abokani ne ba wai maƙiya ba. Su ba su goyon baya, su ba su bayanai da suke so. Garuruwan da wannan zagayen ya shafa su ne waɗanda suke a iyakoki, kama tun daga al'umma, manoma, makiyaya da duka dai wakilai na al'umma. Idan muka zo a gari, mai gari da jama'arsa suna sauraron mu. Muna tambayar su su ba da goyon baya. Na gaggauta sanarwa hukumomi idan suka ga wani abu da ba su yarda da shi ba. Fassarar Muntari Muhammadu canza sana'a ta tsafe masu ratsa da bakin haure ba bisa doka ba a jihar Dirku na cin karo da wasu matsaloli a cewar jami'in jihar tsarin fasalin ƙasa. Dalilai da dama ne daga cikinsu rashin tantance masu ruwa da tsaki da kuma rashin kuɗaɗe. Ibrahim Ali, daraktan ci gaban karkara na jihar Dirku a cikin rahoton a Abba Gana. Al'amari na farko ga kawo wannan halin sauyi shine na jera sunaye tun daga nan nike ganin an kaucewa turbar. Wannan shine al'amari na ɗaya. Na biyu shine adadin kuɗin da aka tanadawa kowace komin Adadin kuɗin ba zai ba da damar biyan bukatun yawancin wa'anda batun ya shafa ba. Kuma adadin kuɗi na kowane mutum ko na gungun mutane ba ya ba su damar su canza ba ko su samu saka kansu cikin rayuwar zamantakewa ta al'umma. Al'amari na uku shine shine kayan aikin su wanda suka samu kasuwar sayen kayan su kawo kayan da suka bada ba su da inganci sannan al'amari na hudu daga inda aka kaucewa jerin sunayen sai ga lokutan farko da aka rarraba wannan kayan mun ga wasu kayan a cikin kasuwa da yake ba waɗanda suka dace bane a baiwa kayan aka baiwa shikenan sai suka sai da kayan kara zube amma duk da an fuskanci wannan matsaloli an samu wasu da suka sauya suna nan kuma suna ci gaba da aikinsu. Ƙungiyar ɗaliban mai wato na kira ga gwamnati da ta girma alƙuran da ta ɗauka. Hakan ya fito ne a cikin wata sanar da suka fitar a ranar jiya a Yamai. Muhammadu Hashimu, sakataren janar na kwamitin zartarwa na Enon, ta tarho a cikin rahoton na fisa Adamu Sirfo. Idan muka dawo bisa batun yanayin tafiyar karatu a jami'ar Yamai, ina iya cewa lalle ɗalibai suna karatu ne a cikin wani mawuyacin hali, musamman karancin ɗakunan ɗaukar karatu. Akwai waɗansu tsangayoyi da abokanmu ta taga ne suke ɗaukar karatu, wasu kuma suna ɗaukar karatu ne a ƙasa, wanda haka gaskiya abin takaici ne. Akwai kuma alƙawuran da aka ɗauka muna na sake bitar waɗansu fannonin karatu da gwamnati ya kamata ta yi. Sannan akwai batun biyan mu alawus. A yau watanni shida kenan ba a biya mu wannan alawus ba. Don haka idan gwamnati ba ta yi kokarin ta cika alkawuran ta ba, to nan da 'yan kwanaki za ta gan mu saboda za mu mai da martani. Bayan janyewar ruwan kogin isa a lokutan baya-bayan na masu aikin garake sun fara ayyukan nasu na shuke-shuke. sai dai ba su da hali sosai ganin ambaliyar ruwa ta janyo musu barna da yawa kuma gwamnati ba ta ba su komai ba a cewar magatakardar kungiyar masu aikin garaken ƙasa alasan sido ta tarho a cikin rahoton alamin washar Nous avons fait de l'État Mun sa kira ga gwamnatin ƙasar Nijar da abokan hulɗa masu kimiyya da kuma hannu da shuni. Sai dai kash komi ba mu samu ba ta fuskar gwamnati. Hata ma iri na dankalin turawa da ake shigowa da shi mun tambayi samun kafara a kansa wajen gwamnati don amfano ga manoma. kuma an san da bana dukkan manoman na da matsalar samun iruruwa da za su yi aiki to a wannan fannin komi ba mu samu ba ba mu samu kafarar ba ba wani tallafi to ta fuskar mu an samu wasu abokan hulɗa da suka tallafa mana na kimanin miliyan arba'in akwai miliyan ishirin da bakwai na aikin kuɗi da za a wa jiha shidda akwai miliyan bakwai na sayan iruruwa da wani zubin kuɗi na sayan abinci da za a baiwa mutum ɗari biyu na jihar Yamai kaɗai, shi kaɗai ne muka samu kamar tallafi. Jama'a barka da yau, barkan ku kuma da kasancewa a cikin wannan shiri. A yau mun karbi Ibrahim wani mutum da ya warke da cutar corona wanda kuma ya amince ya zo ya yi muna bayanin yadda ya rayu da wannan cuta. Barka Ibrahim kuma sanu da zuwa. Lafiya lau, ina kwana kuma na gode da kuka gayyace ni a hilin naku. Yaya kake? Yau kam daren da kam ina godewa Allah. Muna tunatar da cewa yanzu haka ana kiyayewa da matakan rigakafi a cikin ɗakunan maganar mu. Shin yaya kan rayu da wannan cuta? To, kamin in ba da amsa, zan sa ƙaimi da cewar cutar coronavirus gaskiya akwai ta. Ina mamaki da wasu mutane suna sa shaku da kasancewar wannan allobar. Gaskiya a gare ni abin wahalar ba wai cutar bace kanta, kasancewar kai kaɗai a kubule shine wahalar. Ban na samun ziyara, ban na samun ganin iyalina. a killace nike kwata-kwata har ma ina jin kamar ni kaɗai nike rayuwa a cikin duniya yanayi ne mai ban wahala amma ta yaya ka samu ka shurewa wannan hali mai matuƙar wahala da farko na kasa yarda da wannan halin amma goyon bayan makusantana ta hanyar kiran da suke mini ta waya kowace safiya ya taimaka mani sosai na shiga nishaɗi da na saba yi kamar sauraren shirye-shiryen studio kalangu bisa lamba uku biyu biyar ta layin airtel da ake samu kyauta karatun da tattafai kuma ina kaucewa wani tunani maras fa'ida kai a takaice dai duk abin da ya waje ba ga bukata kuma da sanya tunani na kwarai a kenan idan na gane yana da kyau yallai da makusanta su tallafa wa 'yan uwansu marasa lafiya haka take na amince da ba da wanga shaidar ne tare da bayyana abin da na fuskanta don na san akwai mutane da dama da ke fuskantar wannan al'amari ba abu ba ne mai sauƙi. tsoro shi ke shiga zuciyar mutum to kar mutum ya yi sakacin sa zuciyarsa ga shigar wannan tsoro mutum ya sanya kansa ga cikin nishaɗi da ya saba mutum ya samu abin da zai yi da zai ɗauke masa hankali mutum ya kare kansa ya kare makusantansa. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To sai rahoton mu na musamman ƙasar Nijar ta amince a shekara ta 2020 da wata doka bisa kaso da aka ma gyaran fuska a shekara ta 2014 baiwa mata kujerun makami yadda ya kamata a watan Oktoba da ya gabata gwamnati ta ƙara kason zaɓe daga kashi 15 zuwa 25 cikin 100 da kuma kashi 25 zuwa 30 na naɗi. a madan adamu aisata ta kungiyar kwangafen rishan doso ta yi wa nana hadiza hassan karin haske wani dalilai ne ya sa ba a girmama ƙa'idodin doka da kota ta sanya. Ana cewa mata suna da kaso 25 don me alhali suna wakiltar kashi 55 bisa ɗari na yawan al'umma. Yawancin lokuta mata masu da isasshen masaniya akan incin jama'a da na siyasa ya kamata su kama jikinsu tunda su ne mutane farko da ke yin zaben jam'iyyun siyasa amma a na matsayin wa'adi sai su tsinci kansu a baya kuma kun ga akwai talauci akwai rashin karatu kenan ya kamata mata su samu abokanan tarayya don tallafa musu don samun shigar su da dama cikin wannan tsarin zaɓe. Me yasa a cikin siyasa kota ba ta kaiwa? Da farko dokar kason kota ta zama ta mata alhali cewa aka yi wannan ko wancan jinshin ya kamata ya zamanto mace ko namiji ko namijin ne kason kotar gudar ya kamata a bi amma ministar da ke kula da ci gaban mata ta yi duk ƙoƙarinta domin ganin an haura wannan kotar. An gode Allah yanzu ba a batun kason 25 bisa ɗari na kota amma fiye da kason 30 bisa ɗari na ake. Me yasa mu muna son a ce ma kason 50 bisa ɗari na maza kason 50 bisa ɗari na mata. Ya za a yi a samu hanya wajen ƙungiyoyin siyasa domin su samu su ƙara mata. Yanzu gwamnati ta yi la'akari da cewa mata su kasance kan gaba a jerin sunayen jam'i'un siyasa duk wata jam'iyyar siyasa da bata girmama cewa mata suna kan gaba a jerin sunaye za a yi watsi da ita ya za a yi a ƙara adadin mata da za a yi wa naɗi na jagoranki wannan shekarar za a samu wani canji tunda an samu abokanan tarayya don kamawa mata an samu mata masu fama da nakasa da suka ajiye takararsu an samu mata da dama 'yan takara a matakin karamar hukuma a matakin yanki da ma na babban birni da kuma matasa ma. kungiyar mata Kwangafen tare da karfin gwiwar a pak Niger ta samu gudanar da taronin waye kai a kan rediyoyin karkara don taimakawa mata na su ajiye takararsu a jam'i'un siyasa. Ya kamata mace ta tashi tsaye tsayin daka don samun kotarta. Wannan shekarar muna ganin mata da dama za su ajiye takararsu a jam'i'un siyasa kuma za su ci nasara in Allah ya yarda. ta gaida rake animi da farida maman duka-duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu a huta lafiya. Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.